A ci gaba da ƙoƙarin yaƙi da cutar Ebola da ke zama wata sabuwar annoba a ƙasashen Afirka, gwamnatin jihar Niger da ke tarayyar Najeriya ta sanar da ware wasu cibiyoyi guda shida domin tantance wannan cuta ta Ebola. A wani taron manema labarai, kwamishiniyar kula da ma'aikatar kiwon lafiya a jihar Niger, Hajiya Hadiza Abdullahi ta bayyana inda waɗannan cibiyoyi suke. Eh mun ware gurare shida amma a yanzu kafin ma cutar ta shigo muna nan mun riga mun yarda cewa guda uku da za ta yi serving different zone kama a wuru a borgu local government mun ware guda daya so da ya dubi zone c akwai a shiroro roro basa mun ware guda ɗaya kuma a jagi kusa a cikin angon makwa local government mun ware wa'annan amma akwai sauran guda uku da muke dubawa ko kila abubuwa suka muni nan ɗin za mu sake buɗe wani shine kwantagora lavun da suleja kamar an tanadi wasu abubuwa ne a wayannan cibiyoyi yanzu za a tanada saboda lokacin ba san cutar nan zai shigo ba me muke bukata a gurin za mu sa gadaje za a siyan kayan sawan kayan sa mun riga mun yi oda saboda kayan sawan in ba in kafin ka shigo ka ga patient ma dole ka sa su kuma kana gama da patient ɗaya za a kona a halin da ake ciki dai majalisar limaman juma'a a jihar Niger da gwamnati ta ce za ta nemi haɗin kansu domin neman sanin abin da ya kashe gawa kafin a yi mata jana'iza sun bayyana matsayinsu akan wannan lamari Imam Umar Faruk shine sakataren majalisar limaman da sannan kuma tsarin Islam ko da ma ba a tance gawa ba ai shari'ar musulunci ya tanadi yadda ake wankan gawa bayan za a yi mai wanke gawa ya yaba yatsunsa a jikin gawa tun daga ɗinka likafani tun ba gano glove ba akwai socks da ake sawa a hannu wannan shine shari'ar musulunci ya karantar to yanzu tun da glove ya zo dukkan malamai masu wanke gawa da limamai da sauransu dole sai sun amfani da wannan shari'ar musulunci fa ya amince da tsafta sosai saboda haka ta ce tantance gawa ɗin nan babu laifi in an iya ganewa shin in ma cutan ya kashe shi in ma ba cutan ba ne ba a yarda ma ka yaɓa hannuwanka tafi a jikin gawa ba amma abin da ba za a lamunta ba a ɗauke gawa a ƙona shi a ɗauki gawan musulmi don ya mutu ta wani cuta da ake gana iya shafawa a'a a ƙona shi ba za mu yarda da wannan ba. Ma'aikatar lafiya a jihar Niger ta ƙaryata wani rubutun text message da ake yawo da shi a jihar da ke nuna cewa wai cutar ta Ebola ta iso jihar daga bodar Babana da ke kan iyaka da jamhuriyar Benin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.